labaran nan sun zo muku daga sashen wasu mara amurka washington yake yau ne ranar nuna kyama ga ake da shaye-shayen ababen sha marasa alheri ga jikin bil'adama wakilanmu da dama a najeriya sun duba hidimomin da aka gudanar a da suke fara a jihar borno hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi wato ndlc da ke jihar borno ta bi sauran sauran kasashen duniya don tunawa da ranar da majalisar duniya ta ware ya da masu sha da safaran miyagun ƙwayoyi. Kuma da hukumar NDLA na jihar Borno Barista Ona Ogilegu ya ce daga watan Yanayin dubu goma goma sha ɗaya har zuwa wannan rana ta yau sun kame mutane ɗari da arba'in da uku da ke ta'amali da miyagun kwayoyin. Sannan kuma sa gurfanar da su a gaban kuliya wanda guda goma sha hudu daga cikin sarka a